shi dai wannan sabon tashin hankali na harin da aka kai wa fulani makiyayan na ko zuwa nema a ƙasa da watanni goma da mummunan harin da aka kai wasu yankunan mambila wanda kuwa ja asar rayuka da dama tare kuma da tilasta fulani fiye da dubu goma sha bakwai gudun hijira kamar yadda ganoma suka tabbatar an samu asar rayuka fiye da goma baya ko ga waɗanda aka raunata Eh, tafiyan da tsakanin nambulawa da fulani ne sun zayyaci mutane tsakanin su ne inda abin ya yi a wannan eh, jirgin nan ya daga tallata su ne sun je wuri alhaji gagarau Su ne inda fitina ɗin ya fara inda an yi abubuwa da yawa ana da mutane goma sha daya wanda su rasu. to sai dai kuma da yake karin haske shugaban majalisar kansiloli na karamar hukumar Sadau na Honorable Hamidu Ismaila Karkara wanda haila yau ma shine kansila mai wakiltar yankin ya ko danganta tashin hankalin nema da rikicin fili da aka dade ana jayayya a kai. Dalilin kwaɗannan tun dama tana gabo tana kasa domin tun da dadewa wannan ainihin inda aka yi kaɗan jiya suna da court case so pending local government ta tsaye da shi mutanen makiyaya su bari kar su shiga manomi kuma su su bari kar su shiga su duka su ba su ji umarnin gwamnati ba wayannan suna shigowa wayancan ma suna zuwa su yi noma kwararren na ya kai kusan shekara goma sha aka ce a cikin mutanen yawan akwai wanda suka sayar musu da filayen su suka sai ma fulani fili a cikin wurin din sannan su suka shi shuka biyu collectors da ganyen ci to daga baya mutanen yanzu suka ce to wannan wurin masu ne saboda haka me ya kawo wa'annan mutane a wurin suka ce sun tsaya har maganin ta je kotu ta ganin yadda abubuwan din ya soma sai karan jiya sun je su wanda suke noma a bandar din akwai ruwa bandar tsakanin su sun sun sa fence kada shanu ya shigo wurin inda ake noman to fulani sun cicire fence din gaba ki daya suka sake zuwa jiya suka sa aka sake cikewa da safe mutane matan da suka je noma wurin da suka tarar da wannan suka gudu suka dawo cikin yanzu sun gama majalin su ga abin da yake faruwa fa to wayannan kuma suka gangara suka je wurin to garin haka din nan bayan can su ma sun fito suna ta ƙetare wayannan su suna suna ta kare nan to kan su bugo mana waya cewa ga abin da yake faruwa mu dauki jami'an tsaro mu je wurin to an riga an kisan kai. Kawa yanzu tuni ma aka tura karin jami'an tsaro zuwa yankin domin maido da doka da oda inda kakakin rundunar 'yan sannan jihar taraban asp david misal ke cewa rayukan da suka salwanta ba su wuce biyar ba ko da ke yace yanzu fa hankula ma sun kwanta. a yanzu haka dai akwai matakai masu yawa da aka dauka mun tura yan sanda waɗancan wurare sannan shi area commander tun da safe yau din nan da shi dpo da kuma sauran jami'an tsaro dai aka fita domin a tabbatar da cewa an shafa al'amarin kuma yadda nake maka magana dai komai ya riga ya lafa kuma muna sake sa ido domin kada ya sake faruwa. alkalaman ku mutane nawa a kashe eh, lalle mun tabbatar da mutane da suka su eh, mutum hudu a eh, biyu a kowane gefe aka samu wannan asarar rayuka a dai watan yunin shekar ta gabata ne ma aka kashe jama'a da dama baya ko ga dabbobin da aka sassara yayin da ko dubban fulani makiyaya ma suka ƙetara zuwa kamar domin yin gudun hijira ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya